kasashe da garuruwa da dama har allah ya kawo suka zaure su na farko a najeriya shine wani gari da ake kira da zargami a jihar borno wato a karni na goma sha takwas cikin hijira ta dubu ɗaya da ɗari takwas dan sarkin wannan gari wato yarima shi ne ya sauke su domin haka ma ake musu lakabi da yarimawa bayan zaman da suka yi a borno sai dan tunku ta taso ya taho zaure amma kafin isowarsa kazaure sai da ya zango a garuruwa wato kamar su kawo. dutse da ingawar jihar katsina sannan da ɗanbata a wani ƙarfin na tarihi ma an ce dan tunkushi ne ya kafa garin ɗanbata lokacin da ya zo wani iske ɗan tsirarin mutane har da wata attajira jatuma wacce ta sai da taba wacce ake kiranta batta Daga sunan wannan attajira ne mayar ma wato suka sanya a garin sunansa wato ɗan batta sannan hankali sai da yarma suka mulki mazauna wurin na asali da makwabtansu. da misali sai aka samu wato rashin fahimtar juna tsakanin ɗan tunku da ɗan uwansa geɓe wacce ta haifar da wato shirin makirci irin na ingantaka wanda hakan ya tilasta a ɗan tunku barin ɗan bata ya kawo a kan zaure Allah ya zauna a tsohon kafi to amma kafin ɗan tunku ya bar ɗan bata sai da kafa gidan sarauta har ma ya samu amincewa daga sarkin haɗin da ke sarautar Kano a lokacin wato sarki Alwale. wanda an ce har ma sai da sarkin kano alwali ya naɗa zantan sarkin yakinsa yayin da ya so kuwa ya iske wani shahararren mai magani kuma mafarauci wai shi zaure wanda daga sunansa ne garin kazaure ya sami nasa sunan bantan kuwa ta hawa yana rike da mukaminsa na sarkin yaƙi wanda sarkin haɗa na ƙarshe a kan wato ya naɗa shi kuma aka bace sarkin fulani na farko akan wato sarki suleiman ɗan abu da mun buɗe ya amince da ɗan ko ya ci gaba da riƙe wannan mukami na sarkin yaƙi to amma to ɗan tanko da sarkin kano na biyu a daular fulani wato sarkin ibrahim babu ba ta yi ƙarfi ba domin ko bayan rashin amincewarsa da mukamin ɗan na sarkin yaƙi har ma sai da ya nufin yaƙarsa to amma kalan bai yi nasara ba domin haka sarki ibrahim babu ya da rundunarsa sai komowa gida suka yi daga misali sai ɗan tanko ya samu 'yancinsa da amincewa sarkin musulmi muhammadu bello wanda ya yanke wa zaben iya rikon mulkin sa ya kuma yi a ƙasar Kano da iyaka da ƙasar Kano. Allah ya dan tunku rasuwa a shekarar alif da ɗari takwas da ashirin da hudu amma kafin rasuwar tasa dan tunku ya yi wa iyakar ƙasarsa kyakkyawan riƙo duk da dai a zamanin rayuwarsa ya fi ƙarfi da shugabancin jama'a fiye da riko irin na sarauta. Bayan rasuwar ɗan tunku sai ɗansa dambe ya gaje shi da hayansa shi ko dambe sai ya hanzarta faɗaɗa masarautar tasa. shafi kayan da ke makwabtaka da shi har sai da ya tilasta su suka shigo cikin rukansa sarkin kano na dambo ya ci da samun rinjiyar wurare kamar su karin kargo a kasar da magaran rumi da amaryawa sarkin kano na dambo shi ne ya gina gidan sarautar na yanzu kuma shi ne ya gina ganuwar kazaure dambo ya rasu ne a wata gwamnawa da suka yi da rundunar da magarawa inda aka kashe shi a shekarar 1876 bayan rasuwar dambo sai ɗansa muhammadu zan je gaje shi a zamanin sarki muhammadu zangi baya ga wani hari guda ɗaya da ya yi babu wani muhimmin abu da masana tarihi suka rawaito game da mulkinsa sarki muhammadu zangi ya rasu a alif da ɗari takwas da tamanin da biyu daga nan sai ɗan uwansa muhammadu mayaki ya hau gadon sarautar kazaure a zamanin sarki muhammadu mayaki ne tsohuwar gaban nan take tsakanin kazaurar da magarantar mutu kuma a shekarar alif da ɗari tara da shida sarki mawaƙi ya miƙa wuya ga turawan mulkin mallaka ba tare da wanda jini ba sarki mawaƙi ya yi murabus a shekara alif da ilfar da goma sha hudu kuma aka naɗa babban ɗansa muhammadu tura muhammadu tura ya shekara takwas a gadon sarauta ɗansa umaru shi ya gaje shi kuma allah ya karɓi ransa a shekara alif tara da arba'in daga nan sai aka naɗa ɗan uwansa sarki ɗan uwan sarki umaru wato sarkin kazara adamu kuma shi ne mahaifin sarkin kalora na yau alhaji hussein adamu a zamanin mulkin sarkin kalora adamu aka ɗauke cibiyar mulkin gundumar yan kwashi aka dawo da ita karkarna allah wa sarkin kalora adamu rasuwa a shekarar alif da ɗari tara da sittin da takwas bayan rasuwarsa sai ɗansa alhaji ibrahim adamu ya gaje shi a zamanin ka zama ta ƙara bunƙasa ta samu abubuwan ci gaba irin na zamani ta fuskar ilimi harkokin kasuwanci ma'aikatan gwamnati da gine-gine na zamani da dai sauran abubuwan ci gaba da kyautattuwar rayuwar jama'ar masarautar Allah ya rawa sarkin kazaure Alhaji Ibrahim Adamu da suwa ranar 26 ga watan Mayu Janairu na 1994 Allah ya ji kansa da gafara bayan rasuwarsa sai masu zaɓar sarki a masarautar kazaure suka yanke shawarar zaɓar ɗan uwansa wato Alhaji Hussein Adamu a matsayin sabon sarkin kazaure. Allah ya zama sarki kuma Allah ya ce sarki riko sarki ne na fassara na Najeriya su ya ce kamfanin na farko a arewacin Najeriya ya samar da kayan kare kuma su inganci a duk faɗin Najeriya sarki ne na fassara mun shahara wajen samar da kayan kare kamar su damar wanka damar wanke wanke kayan matsalolin ban ɗaki irin na zamani bayan ɗakunan gane-gane wato labar shaidojin da dangoginsu sarki ne na fassara mun daɗe muna tallafawa tattalin arzikin ƙasar mu ta fannin samar da aikin yi ga 'yan ƙasa samar da kudaden shiga ga gwamnati da kuma tallafawa gwamnatin tarayya a shirin ta samar da muhalli ga 'yan Najeriya. Gwamnati da mutu tsawon shekaru fiye da goma sha biyar a wannan sana'a tare da aminci da ingancin kayan aikin mu shi ya sa muka karɓa ko ina cikin faɗin ƙasar mu har ma da wasu ƙasashen duniya. da Najeriya PLC mun zama da gargasa a Najeriya ba don sunan mu ba sai don amincin kayan mu. Domin birnin na Najeriya PLC a kwamitin lamba biyar mai hukumar masana'antu da shalawa ko kuma zakar gidan waya biyu uku da ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya a Kano ko kuma wayar talafo na lamba shida hudu ɗaya tara sifili uku ko kuma shida uku shida hudu biyu biyar Faramac Manufacturers Nigeria PLC. Hakika, ga mutanen da suka san alhaji Hussein Adamu suka san irin karance-karancen da yayi da irin gobe ta aiki a matakai daban-daban da kuma irin dangantakarsa da jama'a babu shakka ko al'ummar masarautar kawai murnar dacewa da kyakkyawan zaɓin da Allah ya musu na alhaji da Adamu a matsayin sarkin Kazaure. Waɗanda bai san shi ba ko kuwa suka san shi suka yi masa sanin suna kawai to bari mu dubi tarihin rayuwarsa irin karance-karancensa da gogonsa domin mu ga shin yaya ya taso kuma yaya ya kasance har ya zuwa wannan lokaci da Allah ya bashi wannan matsayi na uba. An yafi mai martaba sarkin Kazaure Alhaji Usaina Adamu a ganin shi cibiyar gundumar Roni. a shekarar alif da tara da talatin da uku ya kuma fara karatunsa na share fagen shiga elementary a shekarar alif da tara da talatin da takwas inda ya fara koyon karatun alkur'ani da na boko gaba daya yayin da mahaifinsa ya hau gadon sarautar kazaure a alif da tara da arba'in da daya sai aka sanya shi a makarantar elementary ta kazaure ya sami shiga shahararriyar makarantar nan ta kano wato middle inda ya karatunsa daga shekarar alif da tara da arba'in da biyar zuwa alif da tara da hamsin bayan ya gama sa a middle sai ya samu shiga makarantar koyon larabci da eh, ta kano wato sas a shekarar alif da irifar da hamsin da daya yanzu a alif da irifar da hamsin da biyar daga gama sa a sas sai aka ɗauke shi aiki ya kuma yi aikin maza takarda a ƙarƙashin hukumar yan doka ta tsazoro daga watan janairu zuwa watan afrilun alif da irifar da hamsin da biyar ɗin daga nan sai ya mataimakin wato ma'aji a hukumar ta kazaure sannan daga nan duk a cikin wannan shekara wato daga watan afrilu zuwa watan disambar wannan shekarar sai kuma likafa ta gaba ya samu ƙarin mukami zuwa matsayin babban magatakarda wato chief cloud na hukumar yan dokan a matsayin da ya rike wato tun daga watan janairun alif da ɗari hamsin da shida har agustan alif da ɗari tara da hamsin da bakwai daga nan sai ya tafi karin ilimi a wata makaranta da ake kira school of oriental and african studies a london daga shekarar alif da ɗari da hamsin da bakwai zuwa alif da ɗari da sittin daga dawowarsa daga london sun yi kama aiki a matsayin jami'in ilimi a ƙarƙashin gwamnatin jihar arewa daga shekarar wato daga watan satumba na alif ɗari tara da sittin zuwa watan agusta na alif ɗari tara da sittin da ɗaya ya zama jami'in shirye-shirye na fannin nazarin arabiya na arewacin najeriya daga satumban alif ɗari tara da sittin da ɗaya har zuwa watan maris na alif ɗari tara da sittin da uku domin mai ya zama jami'i mai duba harkokin lamarin arabiya na arewacin najeriya har tsawon shekaru biyar a watan afrilun alif da ɗari talatin da takwas sai yi zama babban jami'in duba ilimi na jihar kano har zuwa watan yuli na wannan shekara Neman kuma sarki ya yi babban jami'in ilimi wato chief education officer mai kula da tsare-tsare da gudanar da mulki wato planning and administration na jihar kano har tsawon shekaru eh, shekara guda. wannan ya yi babban jami'in duba ilimi wato chief inspector of education na kano daga agustan alif ɗari tara da sun tara zuwa janairun alif ɗari tara da saba'in a watan wannan na janairu na alif ɗari tara saba'in sai aka naɗa shi babban sakatare na ma'aikatar ilimi ta jihar kano ya kuma riƙe muƙami har watan maris na alif ɗari tara da saba'in da ɗaya sai koma ma'aikatar yaɗa labarai da harkokin cikin gida ta jihar kano a matsayin babban sakataren nata tun daga asirin alif ɗari tara saba'in da ɗayan zuwa watan satumba. daga nan sai kuma aka mai da shi ma'aikatar ilimi a wannan matsayi na babban sakatare inda ya zauna har watan yuli na alif ɗari tara da saba'in da shida a wannan wata ne sai na adamu ya yi muramus daga aikin gwamnati a matsayin babban sakatare na ma'aikatar ilimi sannan ya shiga harkokin kansa duk da dai mai martaba sarki ya yi muramus daga aikin gwamnati ya ci gaba da bada gudunmawarsa ga kasan nan da kuma al'ummarta a matakai daban-daban alal misali sarki ya zama nan ba majalisar karamar hukumar kazare daga disamba alif dari tara saba'in da bakwai har alif dari tara da saba'in da tara a cikin shekarar ɗaurin gasa da saba'in da bakwai ɗin wato ya zama memba na kwamitin kuɗi da ayyuka kuma ya shugabanci kwamitin kula da ci gaban ma'aikatan karamar hukumar kazare ɗin sarki ya riƙi mamba na kwamitin harkokin shari'a na kano daga watan maris na alif dari tara da saba'in da takwas har alif dari tara da saba'in da tara haka kuma ya martaba sarki ya shugabanci hukumar aikin alhazai ta jihar kano daga shekarar alif saba'in da takwas zuwa saba'in da tara a sa'ilin nan a tsawon wannan lokaci sarki manda ne shi na hukumar alhazai ta ƙasa an kuma rike mai martaba sarki a mukamin ɗan biran maka zaure a ranar ashirin da biyu ga watan satumba alif ɗari tara da saba'in da takwas sarki ya zama wakilin shugaban ƙasa na musamman a jihar bauchi zamanin gwamnatin shugaba shagari har tsawon shekaru uku daga alif ɗari tara da tamanin da da ɗaya sarki yana matsayin manda na hukumar lahazai ta jihar kano sannan na martaba sarki ya rike yana da matsayi na ɗan da zai sabba da shawara game da harkokin addinin musulunci ta ƙasa tun daga alif ɗari tara da tamanin da takwas har abin da ya kawo yau kuma ya zama ɗan majalisar masarautar kazoro daga alif ɗari tara da casa'in har lokacin da Allah ya kai shi kan wannan karbin mulki ta masarautar Kazaure a matsayin sarki na tara Allah ya taya sarki riko a fannin ilimin zamani da na addinin musulunci kuwa babu shakka al'ummar kasar nan ba za su manta da irin gudunmawar mai ba sarki ka a wani sai na Adamu ba kaɗan daga cikin gudunmawar tasa da fannin ilimi sun haɗa da matsayin matsayinsa na ɗan da mai zartarwa na jami'ar Ahmadu Bello daga shekarar alif da saba'in da da shida ya kuma zama ɗan majalisar zartarwa na makarantar kimiyya da fasaha ta kaduna wato kaduna ta wata kane na tsawon shekara shida sarki ta kuma daraktoci ne na kamfanin yaɗa labarai na jihar arewa a tsawon shekaru biyar tun daga saba'in da ɗaya zuwa alif ɗari tara da saba'in da shida ya kuma zama darakta a kamfanin sayar da sosai na jami'ar ahmadu bello tsawon shekaru hudu yanzu tana sarki mamba ne na kwamitin bunƙasa jami'ar ahmadu bello tun daga alif ɗari tara da saba'in har zuwa da saba'in da shida ya kuma yi mamba na kwamitin kuɗi da sauran ayyuka na makarantar kimiyya da fasaha ta kaduna shi ma har tsawon shekaru shida mai martaba sarki ya zama ɗan kwamitin kafa jami'ar wato jihar kano tun daga alif ɗari tara tamanin da bakwai zuwa tamanin da takwas haka kuma sarki ya riƙi matsayin wato mamba na sassa daban-daban a jami'ar bayar ta jihar kano kamar su sai kake wasu aka islamic studies sai kake of law sai kake of education sannan kuma sarki ya zama mamba na kwamitin gasar karatun alkur'ani na cibiyar lamarin addinin musulunci ta jihar kano ya kuma yi mamba na kwamitin gasar karatun alkur'ani ta jihar jigawa cikin alif dari tara casa'in da daya har da ya zama sarki haka kuma mamba ne shi na hukumar harkokin shari'a ta jihar jigawa tun daga alif dari tara da casa'in da biyu kawo yau da sarki mamba ne na kwamitin kasa cibiyar ilimin addinin musulunci ta jihar jigawa sarki yana daga cikin lambobin jama'atin nasarar islam tun farkon kafuwarsa kuma nan ne na majalisar kolinta yana kuma daga cikin wato lambobin farko na majalisar kolinta harkokin addinin musulunci ta kasa ba baki daya kuma lambar farko ne na gidauniyar jihar kano sannan shugaban kwamitin ayyukan walwalar jama'a na gidauniya din kuma mataimakin shugaban majalisar zartarwa na ita gidauniyar sannan sarki mataimakin shugaban ne na islamic foundation of nigeria kuma shugaban majalisar malamai ta jihar jigawa mai masala sarki mamba ne na kwamitin gina babban masallacin garin dutse wato harkuta jihar jigawa haka kuma mai masala sarki ne a kamfanoni guda biyu wato tesco costi complex elgers da kuma kamfanin kayan tsararren masarmik manufacturers plc haka kuma shi ne na masala littafin nan wato littafin nan mai albarka wato littafin farko na addinin musulunci kuma shi ne ta ga mai masala littafin nan wato al'arabiya aljadida alhaji sun na adamu shi ne sarkin kallon tsara kuma shi ne sarki na ilimin zamani har ma da ilimin addinin musulunci a cikin sauran sarakunan kazaure mutum ne wanda kuma ya gobe da hulɗar jama'a a matakan rayuwa daban-daban idan muka duba irin karance-karance da aikace-aikacen da sarki ya da irin gudunmawarsa da ya bayar wajen bunƙasa harkokin ilimi musamman ilimin musulunci a ƙasar nan baki ɗaya to sai dai ana san barka da kuma fatan sakayar ubangiji Allah ya jaza mana sarki dangane da rayuwar sarkin yar alhaji na Adamu mun faru da mutane da dama waɗanda suka san shi ko suka zauna da shi a matakan rayuwa daban-daban domin yin irin halayensa kamar da suka san shi mai girma duk in kazaure yana daga cikin mutanen da suka taso tare da mai martaba sarki a lokacin ƙuruciyarsu ya kuma bayyana mana irin halayen sarki sun suna yara.

da shi abinci ko na gaba ya ko da ne ya yi na ga su zai su ko su ara da su da zama su da su da su da ya yi tare da wani aka fita ka kan aiki ka har zanen da ta fita an fita ta kare shi shi ne ka fita ka yi ta yi a yi shi wani abin shi ta yi shi a hakirin turawa hakirin wanda ya yi a masa sai shi ne da ya ce kuma turawa ya hakirin shi da ban abin ya masa

الصناعة والكراسي والفراشة وخلق الدولة ولكن ورد لك تمام أبوتي وعش أبوتي طول عارة تقبط أنا أبوك تفعل فورا بكده لماذا كتنا عند غير أبوة وكنا بدين الأبوة بذلك من كفر أبوتي dangantakar da ke tsakanin malami da almajiransa a bashin muhimmiya kuma yana daga cikin aikin malami ya yi nazarin halayyar ɗalibinsa domin ya fuskanci inda ya sa gaba kuma ya ci gaba ta sa game da halin rayuwa ta gaba majina ya ɗan masanin kano alhaji yusuf mai ta masu ne yana ɗaya daga cikin malaman sarki a makarantar mijin ta kano wato makarantar da ake sani da rumfa yanzu haka kuma shi ma sheikh nasir mustapha ya koyar da martaba sarki a makarantar koyon harshen larabci da addinin musulunci ta kano wato sas bismillahir rahmanir rahim suna cewa ba ma juma'a da ba ta kyau tun daga laraba ta ke farawa san adamu ɗan sarki lokacin da ya makaranta ko kuma ga shi Allah ya shi sarki amma tun yana ɗan makaranta ya nuna alamomi ya nuna alamar shiga gida ya nuna alamar hawa gado domin sai Allah ya shi yaro ne shi da tsatse da kokari abidi abubuwan sha'awa kasancewarsa ɗan sarki ba ta shiga kansa ba yana irin masa halaye na mutane ba su isa ba a nisa kowa yana da girma yana da mutunci kuma yana da kaskantar da kansa kuma baya nuna cewa shi shi ɗan sarki ne mai da hankalinsa a yawan karatunsa kuma abu sai yana ɗan makaranta yaro ne mai ibada kuma cikin wannan nan ya yi sa da zan nuna school din ya tafi school for arabic studies da zan koyar larabci eh, abin ya irin wannan abin da ban sha'awa shi ne da Allah ubangiji ya kawo sarkin kaza da musamman adamu ya zama babban mutum abubuwa sun bayyana da bauta tun yana ɗan makaranta halaye na su sun fito waɗanda suna da wannan yana daga cikin dalilin da ya na daɗe da murnar naɗa sarki da irin naɗa sarkin kawai alhamdulillah Allah na gode maka a ce ga wani wanda ka koya ya samu hali na gari har kuma hali halayen sun fito fili jama'a sun gane halayen har kuma Allah ya masa tukunci da wannan abin. Wani samun wani makami adamu na ɗan sarki taɓa sanin sai adamu da kowa da irin ya samu ba shan taba ban da kuma cacin ko shan giya ko mai nan da matan da ɗan su da wannan ba wani dokan ban sani ba taɓa sanin sai adamu yana yin ɗaya daga cikin wannan ba wanda aka sani idan mutum dan gata ne wani lokaci ka ji shagaba wa'annan abu da dan ko wasu daga cikinsu amma Hussein Adamu dan sarki yana sarkin sarkinsa kuma yana cikin halin aiki ne ban taɓa ganin sani da ni zai a sani na ban san shi da wannan kama yi ba kuma ga shi ɗan boko kuma zama malami na rabuwa sai haɗa ne amma sai fara wayo wajen sha'anin aikin arabiya ɗin domin kuwa na faɗa maka tun farko tun yana yaro ɗan makaranta abidi ne yana da sha'awar addini ba za ka iya za ka iya tuna a kan cewa ya taɓa zama shi yake gobe duk makarantun arabiya na arewa da tada da ɗan abu da ɗau ban sha'awa da shi kuma ina jin daɗi da alfahari alhamdulillah da gobe ubangiji cewa abin da ka koyawa yaron nan idan kirki na ce Allah sa bawa na kuma na da muku uba ne yau da almajiri na ta na rai rayuwa uba kuma Allah ya saka masa Allah ya san Allah ya yi guda Allah ya ji ƙarfafin karere Ibrahim Adamu ransa ina kwamishina na local government na je na tabbatar da wannan nasa sarki abubuwa da ba ɗaya ba gwamna Allah za ka ta mutane da dama suna ambatan Hussein Adamu a cikin ɗayan sarkin da ya cancanta sai sarki sun wannan lokacin tun da na ɗayan nasu ɗin wanda na yi na tabbatar da shi aka zaure ba na manta rana uku dukiyar mahaifin ba su muka zo da takardar banna da mutumarkin a lokacin shi ne shi ne fada mai saka sare duniya muka tabbatar da shi shi ne sai tun a wannan lokacin yake masa ganin sarki domin sau da yawa in haɗa maka masa wasa mukan cewa gamin da ake yanzu naman kusa da wuta kasu da su sai kuma shi kuma saboda in na nasu ce ɗan Allah ɗan adam mu bai da Allah ka kwanta ba da Allah ka haƙƙi mun da ta ka ƙale na sai faɗa muku ne shi kuma mun ce Allah ne zaka ƙale don Allah don Allah mun da ina bi Allah muke kar ka haɗa mu har wani lokaci na sai mukan ce ko zan tafi da asibiti malaman da muka tara a birni kada a yi min sani wani malaman kuma na fara. ashe Allah idan ya da bakin mala'iku ke faɗi zai yi sarki ina da gishiri a lokacin irin wannan da muke ciki ana buƙatar iyayen ƙasa wato sarakuna zama suna da halaye irin na mutum da adamu sun gabaru ana buƙatar mutumin da ya san ilimin addini kuma addini bukatar mutunci wanda yake ba da shi yana da ilimin addini yana da addini yana da mutunci yana da ilimin zamani domin sun adamu ba ya da yi ba a aiki har ta mana kakar koyayi na koyarwa da wasu kashe abin kuma sai abin abin ta mana kakar yi bar aikin kuma a siyasance har yau da yin da afisa a ba da mun sha jari kuma ga shi Allah ya dubu kasuwar da mutane saboda haka duk abin da ake bukata wanda yake na farin duniya don a rike makami irin wanda yana da su ga ilimin addini ga addini ga mutunci ga halin nagari ga dokon ga sanin zamanin ga kuma ayyuka daban-daban da yanke wanda ya sami gogayya na daɗe bangaren da aka yi sarki ya samu a da ake bukata na a samu ga sarki da irin وعلينا الصلاة والسلام على أشرف المرسلين Thank you.

da Allah wanda na kuma tun da zai kana bice da ba haka da shi da kamata da kuma da kuma da batun da su ta Allah ba ba a kwarin da ba shi haka na san shi kowace masarauta akwai masu da sarki wanda hakkin su nasu domin hanyar yawon sarki su tace bisa shimfiɗaɗɗen ƙa'idodin zaɓen sarki da kuma bacin wanda za kafin su yanke shawarar zaɓensa. shugaban sun kai alhaji ayuba yana daga sarki a da ya gaba ɗansa na babban ɗan majalisar sarki kuma da da sarki a ta wato ta shi yake بشيء كان في هذا لقد عضو شيء Shut kasance kana da gaskiya da adalci da da ake son gaskiya da adalci da mulki yana tabbata da adalci ko da kafirci amma ba ya tabbata da zalunci ko da musulunci musulunci shi da yin abubuwa da kafin da da yake a siyasance ne ko shi yi ake mulki amfani da su yi da su bai samu mutum yi kyautata mutanensa

wasu da ke sha'awar mahaifin alfasa kuma a ita zancen noma da shi don su noma da amfana idan shi da zai iya taimaka wa mutane amma ka su ka dubince su da shi da